وقالت اولاهم لاخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون شو قبني ake bi suka ce wa mabiyansu ku mabiya ba ku da wata falala da kuka cancanta a rangwanta muku azaba da ita abin da kuka aikata na ayyuka su ne abin lura ba ku da wani uzuri na bin barna don haka ku mabiya ku ɗanɗana azaba irin yadda muka ɗanɗana saboda abin da kuka kasance kuna aikatawa na kafirci da sabo